yanzu haka akwai dubban 'yan gudun hijira waɗanda tashi-tashi hankula suka raba da gidajensu a sassa daban-daban na arewacin najeriya waɗanda akasari suna cikin halin damuwa kamar waɗannan da na tarar suna zaune a wani kangon gida gaskiya yanzu halin da muke cikin shi dai Allah ɗaya sai muna muna saboda duk wanda ka gaya ya da inda yake ba tashin irin yadda ya su ba to sai dai ya tura abin da dai Allah ya kada shi ya so shi eh gaskiya yanzu inda ya sashen shi dai taimako wanda auren ga ko isko shi an kai an sama bukaci na saboda barayi suka hirgito mu muka komo nan ko ba hanyar Allah ba to kaga mun zaka nan kuma lalle jama'a ganin sun ka sun ka doke mu sun karama mu ko ba gaskiya Allah ba wanda Allah ya sauke mu abin taimaka a taimaka mai wanda kuma Allah ya sa bai samu taimakon ba kaga sai ta yi shi bara ya samu a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya wasu al'ummomi da ke garin Tabanni a yankin Gandi na karamar hukumar Raba da harin 'yan bindiga ya tarwatsa fiye da shekaru hudu da suka gabata sun yi dace da samun taimako daga cibiyar ayyukan agaji ta kasar qatar ta hannun hukumar zakka da wakafi ta jihar sokoto wadda ta gina musu gidaje na zamani har guda 150 da masallatai da asibiti da kuma rojin murtsace da dai sauran abubuwan bukatar zama al'umma ga wuri. Daraktan cibiyar ta Qatar Sheikh Hamdi Abdu ya ce suna gurin wannan aikin ya amfani jama'a. And insha Allah subhanahu wa ta'ala all this area da yarda Allah duk mutanen da ke wannan wurin za su amfana da shirin samar da ilimi lafiya da duk fannonin da cibiyar ta agaza musu alhamdulillahi kowa ya ga irin yadda muka amfanar da jama'a we need from the state government to arrange 1000 orphan kuma muna buƙatar gwamnatin jiha ta shirya yara marayu dubu ɗaya mu ɗauki nauyin karatunsu wannan cibiyar dai ta jima tana gudanar da ayyukan jinƙai a najeriya da wasu ƙasashen duniya ko menene darasin da ya kamata 'yan najeriya su koya farfesa bello bada ya amsa da cewa a irin wannan taimakon yana rage bala'i da zai zo shi muna amma kaga bala'i yake ta faruwa saboda mutane na da shi sai dai bayan sun mutu a rasa gane ina wata dukiya take kuma duk irin waɗannan masu kuɗi ina tabbatar ma muna da suwa amma zuciyar ta tausayawa ta tausaya ma talak da wanda ya samu kai ne cikin irin al'amari shugabanni ba su da shiya masu halin mu su ma ba su wannan tausayawa wannan shi darasin da ya kamata mu ɗauka mu ma mu sake tunani cewa tun da al'amari haka yake za mu canza halayen mu shugabanni su canza halayen su irin kuɗin da ake kashewa na kula da gwamna a cikin gidan gwamnati ga wata ɗaya tashin hankali na yana taimaka ma irin waɗanga da yawa balle fata shugaban ƙasa. Jama'ar da suka amfana da sabbin gidajen suna cike da farin ciki musamman duba da halin kunci da suke ciki a can baya. Sunana Muktar Marafa su waɗannan Larabawa da suka kawo mana wannan ayyukan alkhairi ki muna godiya gare su muna fatan Allah shi bamu lafiya da zama lafiya. Aminatu Mara na ce alhamdulillah mun gode ma Allah. Allah ya saka da alheri. Wannan da ya masana na ganin cewa wani babban kalubale ne ga gwamnati da masu hali na ceton rayukan jama'ar su. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.